sauraro barkanmu da warhaka ka misali ne ke farin cikin sake kasancewa da kai a cikin wannan shiri na duniyar wasanni daga sashen Hausa na Radio France International RFI. Shirin a wannan makon zai duba ne kan matsalar nan ta nuna wariyar launin fata da 'yan wasa ke fuskanta. nuna wariyar launin fata a wasannin motsa jiki musamman ma kwallon kafa na ɗaya daga cikin ƙalubalen da 'yan wasa baƙaƙe ke fuskanta matsalar da ta shafa shekara aru-aru ana fama da ita wani lokaci 'yan wasa baƙar fata da yana fuskantar cin zarafi daga magoya baya ko masu horaswa ta hanyar zagi kai tsaye ko wata alama ta nuna ƙasƙanci ko kuma cin fuska duk da cewa hukumomi na ɗaukar ƙwararan matakai don magance matsalar ko a kwanan nan sai da aka samu irin wannan matsalar inda dan wasan super eagles ta najeriya calvin basi ya fuskanci irin wannan cin zarafi ta nuna wariyar launin fata yayin da kungiyarsa ta fulham ta cire manchester united daga kofin kalubale a filin wasa na old trafford kuma basi ne ya jefa wa kungiyar tasa kwallo daya da aka tashi daya da daya zalika an zargi mai horar da kungiyar kwallon kafa ta atalanta gianni fero gasparini da nunawa ademola lukman irin wannan wariya bayan da ya zubar da bugun fenariti a gasar zakarun turai ba wai 'yan wasan da suka fito daga nahiyar afirka bane kaɗai ke fuskantar wannan matsala don kuwa matsala ce da ta shafi baki ɗaya 'yan wasa bakar fata da suka fito daga nahiyoyi daban-daban domin 'yan wasa irin su vinicius junior na brazil da ke takawa real madrid leda ya sha fama da irin wannan matsala ta wariyar launin fata to koya 'yan wasa suke ji idan aka yi musu irin wannan cin zarafi ga abin da tsohon 'dan wasan tawagar super eagles ta nigeria gabalawa ya ce magana wannan bambancin launin fatan nan ba za ka canja shi ba <laughs> dama ce yana nan ko muna kulle yana nan ai kau da kai ake ayi ka ga mu ya za ka canja shi mu kala mu baki ne su farare dama kana nufi za su so mu ne a yadda muke ai ma kana tunani wai za su so mu a yadda kalan mu yake ko kana bata lokacin ka ne ni wannan bana ma sa shi a kaina da sun yi da basi ba ni na kwallo ba abin da min europe ma da sauki in ka je in wannan bulgaria ne ba za gani ba can wannan bakaken ma ba yanzu ba ba su da yawa sosai dama dole dole ka expecting wannan kace fari na son ka kana bata kanka lokaci ne fifa europa suna ta faɗaka da mutane akan racism amma ba za ka na su yana cikin zuciyar wannan turawa ne laraba ma suna da shi ai ba turawa bane kawai ai ba za ka canja ba toshe kunne kawai ake dama kasan dalili ya kai ka baya wannan dalilin kuma in an gama za ka tafi abinka to kada ma ka bata lokaci kana kana wani ni ha na gama kwallo na ni wannan bai taɓa na ba dama ni na neman san mutane ne amma ne maza mutane Allah yana tare da shi kenan ka gama komai yau mutum ya ce yana son ka an jima kaɗan zai ce ba son ka yi wannan dole dole kawai ka hakuri inda ka samu kan kawai ka hakuri ka san dalilin da yasa dama ka tafi can wajen wajen turawa dalilin ne yasa kake zama da su in ba nan dalilin kwallon ba bai zama kana tare da su mu ba gashi ba tunda mu gama kwallon mu ba gashi muna da muka fi yau ba haka mai yake yadda da zaka zo na su in ka gama ture yana jan ka yana jan ka yana amfani da kai ne ai dan da zai yana amfani da kai kai ma zai ture ka gefe ai ita dai wannan matsala ta dade tana ciyo jama'a tuwo a ƙwarya to sai dai alhaji sani ahmad turu tsohon sakatare janar na hukumar kula da kwallon kafa ta najeriya ya ce hukumar kula da kwallon kafa ta duniya fifa ta ɗauki matakan da suka kamata don dakile ta wannan batu ai ya fi shekara wajen hamsin ana samun irin wannan matsaloli shi yasa hukumar wasan kwallon kafa ta duniya ta saka wani doka a cikin tsarin mulkin eh, dokokinta wanda ta nuna babu wannan maganan dalilin da ake maganan kwallo babu addini babu kabilanci babu launin fata babu duka ta saka a ciki ta nuna kuma cewa in ɗaya daga cike faru to za a hukunta duk wanda abin ya shafa ko su ƙasashe ko kuma su 'yan wasa ko kuma su alƙalan wasa kuma wannan ta yi tasiri tabbas ya ragu amma abin da yake faruwa kuma yanzu abin yana bamu mamaki 'yan ƙwallo daga afirka in sun je europe a rinka musu irin wayannan abubuwa to muddin ya tabbata haka tabbas akwai hukunci kuma shawara ga 'yan wasan nan shine kafin ma su yadda su saka hannu a kan club ɗin da za su je a ƙasan waje turai to su tabbatar cewa lauyansu ya saka hannu a wannan takarda na aiki a tabbatar an saka irin wannan abubuwa a ciki wannan zai taimaka musu kuma haka kuma ita hukumar wasan ƙwallon ƙafa ta ƙasashe su tabbatar da wannan doka an bi ta yadda ya kamata an hukunta duk wanda ya dace in dan wasa ne ya jawo rigima dan uwansa dan wasa in kuma shugaba ne na wannan kasan ko kuma shugaba ne na wannan club din ko shi kuma alkalin wasa to a tabbatar a hukunta shi kamar yadda doka ta faɗa na tabbatar in ana irin wa'annan abubuwa ana samun hukunci akan lokaci to wannan abu zai ragu masana harkar wasanni irin su shehu abdullahi na ganin rashin kyawun league na nahiyar afirka da kuma rashin karfin tattalin arziki na daga cikin matsalolin da ke sanya 'yan wasa bakar fata da suka fito daga nahiyar tsallakawa nahiyar turai don taka leda bayan bambanci ko kuma lalacewa irin na league dinmu na ƙasa na nahiyar afirka a gaskiya akwai a samun kuɗi kwarai da gaske idan ka duba za ga 'yan wasa na nahiyar afirka a suna samun makudan kuɗi kwarai da gaske za ka duba ga a mako ɗaya ma za ga ɗan wasa yana samun kuɗin da shugaban ƙasa na nahiyar afirka ma bai samu ba a sabili da haka akwai samun kuɗi kwarai da gaske kuma ta yadda za a yi domin a gyara lig ɗin domin hana 'yan wasa fita zuwa ƙasashen waje wato akwai abubuwa da dama gama sai an yi garan bawul ga ita kanta ƙungiyar ƙwallon ƙafa ko kuma ƙungiyoyin ƙwallon ƙafa da suke nahiyar afirka sai 'yan alƙalan wasa sun duba sun ga yadda ya kamata su yi su yi sannan kuma masu ɗaukar nayin wannan gasa su ma dai su yi kada ka manta cewa wannan caca da ake yi na bet niger da sauransu sun ƙara lalata gasa na league din nahiyar afirka kwarai da gaske gama ba a hana waɗansu 'yan wasa da alƙalan wasa da masu tsaro da 'yan kallo buga wannan ah, wannan ah, caca ba shi ya sanya abubuwan suka ƙara taɓarɓarewa dole ne a gyara domin a ga cewa ƙwallon kafa a nahiyar afirka ta samu a ci gaba da koya masu goyon bayan harkar wasanni ke kallon wannan cin zarafi da 'yan wasa ke fuskanta? Ta ni da Allah idan ka kai ma abin wata mahanga za a gano cewa zai wahala. Duk da yake da su ƙungiyoyi irin su FIFA suna kokari akan su ga cewa wannan abin ya ja da baya ko kuma amma daina gaba ɗaya abu ne mai wahala. Idan ka tsaka fahimci su kansu 'yan kwallon suna da wannan abu tare da su kai tabbatun ma 'yan kallo ke samu ake samun matsalar abun ya ƙi ya ƙi canyewa abun kawai sai dai mu ce dai Allah dai ya kawo mana ƙarshen da sauransu amma su wani abu wani abu ne na cire gare su sunana al'amin ibn musa coach na kakuri football academy a kaduna kuma president na yoka ni a tunanina wannan abu ne da kullum sai dai a dinga ɗaukan matakai wajen rage shi saboda shi wannan harkan wariyar launin fata ba harkan kwallo kawai yake faruwa ba dalilin da ya sa na kwallo ya fi fitowa fili saboda ita ce take tara mutane da yawa duk da dokoki da kuma wayar da kan magoya ba da kungiyoyi da kuma hukumomi ke yi har yanzu matsalar ta wariyar launin fata a harkar wasanni ta ci ta cinyewa amma shehu abdullahi ya ce mahukunta ne kaɗai za su iya kawo ƙarshen wannan matsala idan suka ƙara shirya yadda suke tunkararta. hukumomi da jami'ai na tsaro su za su dinga wasu su ga duk waɗanda suka irin wannan batanci ga 'yan nahiyar afirka wato baƙaƙe kenan su san yadda za su yi su magance wannan matsaloli wanda idan an kama duk wani wanda yake kallon wasa ko kuma waɗanda suka yi musu wannan habaici ko kuma a zagi to a kama su domin Allah fitar da su babu mamaki a hana su ma zuwa kallon wasa hana har abada to ina jin irin wannan abubuwan za su ragu bayan haka ƙungiyoyin ƙwallon ƙafan da aka ga cewa suna yin wannan to dole ne fa a ci taron su ko kuma a ɗage su daga wasanni na tabbatar da hakan zai ƙara magance waɗannan matsaloli waɗanda suke gudana. Bugu da ƙari idan ka duba za ga 'yan wasan da ake nuna musu ware launin fata kuma suna bugawa ƙasashen nahiyar Turai musamman ma ƙasashe daban-daban irin su Ingila, su Italy, su Faransa da sauransu za ga cibiyarsu na nahiyar Afirka ne. Za ga irin su Paul Pogba daga Gini yake, Mbappe daga Kamaru yake Saka daga Ingila daga ɗan Najeriya ne da sauransu amma bai dace ba a ce muna musu bauta kuma suna mana nuna mana warin launin fata wanda irin wannan ya jawo matsaloli kwarai da gaske. Decimos no al racismo. No to racism. Ne tegen racisme. No al racisme. No al racism. No to racism. nan ne muka kawo ƙarshen shirin duniyar wasanni na wannan lokacin a madadin waɗanda suka taimaka shirin ya zo gare ku musamman ma aminu sani sado ka misali ke cewa mun huta lafiya.